الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولنا يمتشينا رانر أشرند بقي قوة الربيع الأول hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara wadda ta yi daidai da ranar shida ga watan goma biyu shekara ta goma sha bakwai ta miladiya yau insha Allah za mu tashi darasi na biyar a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci mai albarka na alfurkan a cikin su muna cikin za mu tashi aya ta 91 a cikin suratul an'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أن يلعبون و... Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri basu girmama Allah ba yanda ya cancanta yanda ya cancanta a girmama shi ko kuma a ce basu kaddara Allah ba kaddarawa sa ta gaskiya id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay yayin da suka ce Allah bai saukar ma wani mutum wani abu ba ko menene qul Anzalal anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa ce ne musu wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran shi wannan littafi halin kasancewarsa haske ne wahudan linnas kuma shiriya ne ga mutane da suke sune yahudawa ta qaratis kuna sanya shi wato takardu takardu tubdunaha kuna bayyana abinda kuke so ku bayyana wa tukhfuna kathira kuma kuna boye dayawa wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma wane ne ya sanar da ku abinda ba aka kuma aka waye ya sanar da ku kuma an aka sanar da ku abinda ba ku sani ba ku la'alaku wala iyayenku to idan ba su baka an sabu ya rasulallah ƙulillah ce ne musu Allah ne wato Allah ne ya saukar da littafin da aka ba mu Musa kuma Allah ne ya sanar sheku abinda da ba ku sani ba da ku da iyayenku sun mazarhun fi haudihim yal'abu sannan ka ƙyale su ka rabu da su suna wasanni a cikin wato kutsawarsu a cikin wato a cikin batsinunsu wato a cikin izgilinsu da suke yi da ayoyin Allah kyale su su ta yi suna wannan wasan kakkabi su kakka damu da su a wannan ayar atsafi ce a kan cewar wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq kuma uban kuma mutananka sun karyata da alqur'ani alhali kuma shi gaskiya ne to sai kuma Allah ce kuma ma qadarullah basu girmama ana fassara wannan ma qadarullah da cewa ma azzamullah haqqa ta'zimihi ko kuma ma arafullah haqqa ma'rifati ma'ana biyu ake bayarwa ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta a girmama shi ko kuma ba su san Allah ba yanda ya cancanta a san shi wato ba su san Allah ba sani na gaskiya haqqa qadarihi ay ma qadarullah qadrahul haqq ai ma'arafullaha ma'arifatuhu alhaqqa ba su san Allah ba sanin sa wanda yake na gaskiya yayin da suka faɗi wannan magana domin wanda zai ce Allah bai saukar da wani littafi ba akan wani daga cikin mutane to wannan wato bai ba mu Allah girman da ya dace da shi ba wanda yake nuna wato ta yaya za a yi Allah da ya halicci mutum ya ba shi duk abin da yake bukata hatta aswaki da zai goge baki da shi da Allah ya tashi halatta masa aswaki sai ya aswaki wanda yake zai masa maganin cutar baki shine aswakin arak wanda in kai aswaki da shi zai maka maganin cutar baki duk ya kula da kai akan irin wannan yayi azarbabi a ararrabi wanda mace za ta sha ya sa nonanta ya tuho da yawa irin ƙanana-ƙananan abubuwa a ce duk Allah ya kula da shi ya baka sannan abinda zai sanya shi ka san me yake nema daga wajenka me yasa ya halicce ka me za ka yi a nan me yake so me baya so ka ce Allah bai yi wannan ba wanda ya yi ma haka ya ga girman Allah ko bai ga girman Allah ba bai ga girman Allah ba domin Allah da ya baka duk abin da kake bukata sannan ka ce Allah bai shiryar da kai ba wannan wato rashin ba ma Allah girmansa ne inda ya cancanci a bashi girmansa domin Allah muqtad abinda rahamar Allah take hukuntawa idan Allah ya yi mana rahama kan abinda yake amfanin mu a nan duniya ne to Allah zai hana mana rahama da za ta hana mu amfani na dindindin shi ranar lahira Rayu wannan fa baki ɗayan ta fa idan mun fa daɗe fa a cikin duniyan nan in mun daɗe fa in Allah ya masu tsawon rai shekara ɗari ce ƙarni to ga baki ɗaya tashin alkiyama fa da za a tashi a yi a gaban Allah za a yi za a tsaya ne a rana wadda take mikidarin shekara dubu hamsin sannan duk abinda zai faru wannan abinda zai mana maganin wannan abinda zai fitar da mu daga damuwar wannan a ce Allah bai kula da mu ba anan amma ya kula da mu akan shekara 100 akan abinda zai samu gare mu a shekara 50 Allah bai kula da mu ba wannan ba a nuna ba a san Allah ba duk wanda ya haka bai san Allah ba kuma ballantana <clears throat> ka ce Allah ya baka magana amma kuma Allah bai yi magana da wani daga cikin halittarsa ba bayan kuma ya ce ya yi. in har yasa kai za ka yi magana ka faɗa abin da ke cikin zuciyarka ka faɗa abin da kake so da abin da baka so to duk abin da kuma kana ganin wannan kamala ce abin da ya fifita ka nan akan bobayi su ne dabbobi al'ajamawat haka ma ake kiransu al'ajamawat baibayi waɗanda suke ba sa iya faɗan abin da yake damunsu jaki da saniya da raƙumi da sauransu ka fifita a kansu saboda kana da sifar zance amma ka ce shi kuma Allah bai yi zance da wani daga cikin zaɓaɓɓun halittarsa ba haka karyata wannan har wannan magana har ku yi wannan magana ku ce ma allahu ala basharin min shay Allah bai saukar ma wani mutum ba wani abu to shine sai Allah ya musu raddi yace kulman man sai ya musu raddi da abin da yake ba za ba su da ba abin da za su yi dole su tabbatar da shi waye ya saukar da littafin da aka ba mu Musa me yasa nan bai faɗi altafin da aka ba mu annabi ibrahim ba so da altafin annabi ibrahim ai ba su san shi ba in ma masu ilimi daga cikinsu waɗansu sun sani suna da labari sun samu ne daga wajen ahalul kitab to ba gara ahalul kitab ɗin ba da suke ganin su suna makwabtaka da su kullum suna zuwa musu makka daga madina su ne yahudawa shi wannan littafi wanda yake suna tare da shi suna karatunsa a cikin wurin bautarsu kuma suna tunƙaho da shi akan waɗanda suke su ba a ba su littafi ba suna kiransu ummiyuna ma'ana ba sa karanta wani littafi da Allah ya saukar daga sama su kuma suna kiran kansu ahlu kitab waɗanda suke da littafin da Allah ya saukar to waye ya ba su littafi su waɗannan wanda kun san su waye ba mu Musa littafi? to kaga ba su da makawa abinda za su ce kenan abin nan ga masu lokacin da muke yi karatun mantsik a cikin taqribul usul kun ji an ce idan aka kawo kulliya saliba in ka kawo kulliya saliba to za ka rusa ta in ka kawo muji mujiba guda ɗaya ne zai ce kulliya saliba a nan suka ce allah bai so kadda wani littafi ga kowa ba Ka sun kore ko duk wani littafi allah bai so kadda shi ba kowa ne ne shi allah bai so kan masa littafi ba to da me za ka rusa wannan maganar in ka samu littafi guda daya da aka saukar ga daya daga cikin mutane ka rusa maganar su ko ko ba haka ba shine ake cewa alkulliya saliba naqiduha juz'iyya mujiba hmm? wannan duk masu lissafi sun sani idan kai fo idan kai idan kai equation wadda idan kai theory kace gashi wannan theory din haka ne ka kore shi in ka samu guda daya wanda ya saba to theory din ka ya rushe ko ba haka ba eh al safi to shine wannan kun ga wato al-qur'ani haka yake fahimtar fahimtarsa tana tafiya da ingantacciyar fahimtar hankali da wannan hukunci ne na hankali kan cewa al-kulliyya saliba naqiduha al-wato al-juz'iyya al-mujiba hukunci ne na hankali wanda yake ba wanda duk yace ba haka bane to shine ba shi da hankali to shine wannan Allah madaukakin sarki sai ya kawo juz'iyya mujiba guda daya ba sai an kawo duk littafin da Allah ya saukar ba littafi ɗaya ya isa ya rusa maganarsu domin abinda suka ce babu wani littafi da Allah ya saukar kowanne ne domin shine ma'anar ma anzalallahu ala basharin kun ga wannan kira ce ala basharin fi na nafi Allah bai saukan ma wani mutum ba kowane ne min shay'in wani abu ko menene shine maganar da suka faɗa ba babu wani mutum da Allah ya saukar ma wani abu kuma ko menene wannan abin Allah bai saukar mu kowa komai ba to sai Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul tare da cewa duk abin da ke cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da ya karanta ma mutane amma abin da ake ihtimami da shi ake himmatuwa da shi ake ganin muhimmancin sa sai a ce gaya musu ce ne to waye saukar da littafin da Musa ya zo da shi annabi Musa sananne ne ba sai an gaya musu sun je suna tambayar Yahudawa wane ne Musa ko suna tambaya wata kabilar larabawa ne ne musa sun san shi shi sa kawai aka fada waye ya saukar da littafin da musa ya zo da shi ta alunahu kaga ana tambayar su mushrikai ne ko amma sai aka ce ta alunahu kuna sanya shi kamar kan cewa su yahudawa su mushrikai su ne suke sanya shi qaratif bayan kuma alhali yahudawa ne suke yi sai ake faɗansu ake cewa ta alunahu ku ta babin wato iyaki a ani wasu ma'i ya jara ke nake gaya ma amma ke wadda nake nufi ki saurara kici wato ku mushrikai ake gaya ma magana amma ku yahudawa ku ake gaya ma wannan ya daga cikin dalilan da yasa ake karfafa waɗansu malamai kamar ibnu ashur cikin malaman tafsiri yake karfafa cewa wannan surar ta sauka ne a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a makka makiya ce to a ƙarshen shekarunsa na makka lokacin mutanen madina sun fara zuwa suna shiga addinin musulunci saboda haka yahudawa sun zo suna nuna ma mutanen makka kakku damu wannan addinin ƙarya ne wannan abin da suke faɗa abin da yake faɗa ƙarya ne abin da yake da'awa cewar ambatonsa yana cikin littafinmu ba haka ba ne shi yasa kun ga kamar a can a farkon surar mun yi alladina atainahumul kitaba hun kama ya'rifuna abna'ahum alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun saboda an soma haduwa tsakanin musulmi tsakanin wato yahuda sun soma haduwa da larabawa mushrikai suna karfafa su akan kafircin to sai Allah ya ce taj'alunahu qaratis ku yahudawa kuna sanya wannan littafi karatis alqirtas kamar yadda mai gabata a farkon surar nan shine takarda ko kuma abin rubutu sawa'un takarda ne ko fata ce ko kuma abin da yake tsakanin fata da takarda wanda ake ce masa papyrus wanda yawanci shine dai abin rubutu kuna sanya shi wato karatis takardu daban-daban tubdunaha kuna bayyana abin da kuka so daga ciki kamar ambatanci suna bayyana hukuncin asabar za su bayyana su gaya ma larabawa mu ranar asabar ba ma aiki mu ranar asabar ba ma su ba ma kulla wata harka don sun so su bayyana din hufu na kafira amma kuna ɓoye da yawa kamar sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hukunce-hukuncen da suka saba duk suna ɓoɓoyewa da suka da musulunci ya zo musu da saɓaninsa duk suna ƙoƙoyewa to Allah maɗaukacin sarki shi shine wato funa kafiran kuma kuna ɓoye da yawa wannan ya nuna kan cewar abin da yahudawa suke boyewa yafi abin da suke bayyana ma larabawa domin da za su bayyana abubuwan da duk suka ɓoye da babu abin da za su illa su ce ai wannan mun imani to shi yasa sai suke ɓoye da yawa daga ciki kuma wa ulimtum ma lam ta'lamu kuma an sanar da ku abinda baku kasance kun sani ba da ku da iyayenku shine ilimin da Allah ya ba su a cikin attaura waye ya ba ku wannan ilimin ko kuma yana zai iya daukan ma'anar alqur'ani da yake saukowa yana sanar da ku abinda baku sani ba da ku da iyayenku shine irin abinda Allah yake gaya musu a harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani na abin da yake ba su sani ba suke ta rigima a kai inna hadal qur'ana ya kusu ala bani isra'ila akthar Labihun fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana zanta ma yana kissanta ma bani isra'il mafi yawan abin da suka kasance suna sabawa a cikin sa to kaga abin da ba su da ilimi ne shi yasa suke sabani to alqur'ani sai yazo ya ga musu gashi daki daki waye yayi wannan waɗansu sun ce a cikin sababin saukar wannan ayar wato yahudawa ne wanda daga cikin malaman yahudawa ne wanda ake ce masa malik ibn saif al-yahudi al-qara'a wato al-qurazi daga kabilar banu ya yazo ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, ah, ah, ya yazo yana jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ne mai kiba sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito don bai hadisi hadisi ne mursal sai aka ruwaito sa'id ibn jubair ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko sa'id ibn jubair tabi'i ne bai ji daga ba a ruwaito daga sahabin da ya ji shi ba sai ya ce ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina hada ka da Allah da ya saukar da at-taura shin wanda ya saukar da at-taura ga annabi Musa a cikin at-taura baka samu ba a rubuce cewa Allah yana ƙin malami wato mai teɓa alhabar samin ba ka samu ba a cikin attaura haka sai ce ma an zala Allah ala basharin nishe ai ba ma wani ma abin da Allah ya saukar saboda an zo masa da abin da baya so an zo masa da abin da indai dole sai dai ya miƙa wuya ya gaskata to wannan hadisin kamar da muka ambata ya zo Ba mursal ne amma an ruwaito shi to kuma wannan hadita ce da ta afku a madina to ita kuma wannan surar makiya ce saboda haka ba za a ce wannan ne dalilin wannan ne sababin nuzul ba sababin saukar ayar sai dai a ce wannan ayar wannan abin da hadithar in ta afku din to ta dace da abin da ke cikin wannan ayar amma sababin saukar shine hakikatan din kan cewar wato don Allah maɗaukakin sarki yake raddi ga yahudawa akan abinda suke faɗa akan abinda Allah yake raddi ga mushirikai, kamar yadda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma abinda zo da shi suka karyata da alƙur'ani wa huwal bayan kuma gaskiya ne to haka dalika sun karya ba su girmama Allah ba su san Allah yadda ya cancanta a san shi ba yayin da suka ce Allah bai saukar da komai ba ga wani daga cikin halitta kuma wannan wato yana daga cikin bayan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin matsa'in da ya wuce cewa wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dawud wa sulaiman yace kullan hadaina ya jera su annabawa 18 Allah ya ce ula'ikan ladina atina humul kitaba wal hukma wan nubuwa waɗannan su ne waɗanda muka ba su littafi da hukunci da annabci da waɗanda suka sani cikin annabawan da wanda ba su sani ba da waɗanda za su tambayi na kusa da su su ne yahudawa da suke makwabtaka da su don su ba su su wanda su ba su san su ba kowanne daga cikinsu Allah ya ce ya ba shi littafi da hukunci da kuma annabci to tare da wannan sannan su zo su ce Allah bai saukar mu kowa komai ba ta aiko ba su ga girman Allah ba a cikin wannan yana nuna kan cewar dukkan abinda ya waje ba na kamala Allah shine aulabihi saboda haka sifofin kamala sun tabbata ga Allah ta babin mafhumul aulawi domin duk abin da yake sifa ce ta ɗaukaka da kamala da cika to Allah shi ya fi kowa cancanta da wannan domin idan da za a hukun idan da za ka hukunta kan cewar mutum ya shirya a wato a ce wato an yi wato mutum ya shirya a wani ya tsara wani gari wanda duk abin da suke bukata zai basu. abinda duk suke bukata zai ba su amma abinda shi yake bukata daga gare su ya hana su kuma ya hana su hanyar da za su sani wanda ya wannan za a ce yana da hikima ko ku za a ce bai san abinda yake ba bai san me yake ba duk abinda suke bukata ka ba su amma abinda kai kake bukata su maka baka ba su ba ko baka ba su hanyar da za su sani ba sannan kuma daga baya ka zo ka ce za ka yi musu uku ba a kan wannan ai kaga bai dace da tasarrufin masu hankali ba to Allah maɗaukakin sarki idan kana ganin mutum bai cancanta yayi ba a bisa hukunci na hankali to min babu aula Allah domin duk abin da ya tabbata ga wani na kamala to Allah ya fi cancanta da shi na wannan sifar kamala din to sannan a Allah madaukakin sarki yace qulillah ka ce musu Allah ne ba sai ka jira sun gaya maka bayani ba ka ce Allah ne ai wannan ma'ana ai Allah ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi kuma Allah ne ya sanashe ku abinda ba ku kasance kuna sani ba da ku da iyayenku thumma zarhum fi khawdihim yal'abu sannan ka kyale su suna wasa a cikin kutsawarsu a cikin batansu da ƙaryarsu da suke yi waɗansu suna kafa hujja da wannan aya akan cewa qulillah sai a tsaya anan ka ce Allah suke cewa akwai zikiri na al'arifina masana Allah shine Allah Allah Allah suka ce zikirin la'ilaha illallah wannan na amawa ne na gama garin mutane ne amma a rufai masana Allah zikirinsu Allah Allah Allah mu na kuwa wanda bayan ma'arifa kuma sun kai ta haƙiƙi to su zikirin sai dai ce hu hu hu ai huwa huwa huwa huwa shi shi ko wannan fa akwai mutane da suke zikirin haka akwai mutane da suke zikirin haka wannan hanya ce da shaidan ya zo ma mutane domin wato ya zamar da su ya zaman kun ga ɗan haƙi ba wani abu ne ya batar da yan haƙiƙa ba suke cewa su ne Allah ko kuma suke cewa komai ma Allah ne illa wannan hanyar da suka yi. saboda yayin da kake cewa shi shi shi menene shi ka bar shi a zuciyarka ta raya maka cewa shi ɗin da ke cikin zuciyarka shi ne shi to shi ku shaidan sai ya zo ya kaka gida sai ya nuna maka shi ɗin shi ne shaidan ɗin babu wani zikiri daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce a zikiri da Allah Allah Allah babu hadisi ko ɗaya waɗansu na kafa hujja da wannan ayar ai Allah ya ce qulillah sai su dauke ta kawai ai Allah ai gashi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne Allah to saboda haka wannan shine hujjar su kuma yanzu in ku mun mun karanta tafsirin da shi da ku aiko? ko ga tambaya ce kuma Allah ya bada amsa yanzu wannan amsar tana nufin umarni ne da ku ce Allah Allah Allah ai ka gaya musu cewa Allah ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da kuma wannan abu ne wanda yake larabawa suna yi wa hazfu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma shafe abinda aka sani ya halatta kamar yanda in aka ce maka man indakuma waye a wajenku kace zaidun ba sai ka ce zaidun indana ba wane ne a wajenku sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne a wajenmu ba magana ce ta larabawa wa hadfu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma haka ibn malik shekara wajen kusan 800 da suka wuce ya bayanin wannan saboda haka wannan usulubi ne na larabci qulillah ay qulillahu anzalahu Allah ne ya saukar da shi kuma sukan ce ai Allah ya ce wala ta'kulu min fakulu rasmullahi alayhi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa kuma suka ce ai Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim kuma ya ce sabbih isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka wa dhakara rasma rabbih fasalla ya ambaci sunan ubangijinsa duk inda aka ce a ambaci sunan Allah sai ce to ai shine ake nufi me ambaci sunan Allah ka ce Allah to yanzu mu zo mu dauki wannan yanzu Allah ya ce fakulu mimma zukira rasmullahi alayhi ku ci daga abinda aka ambata sunan Allah a kansa in mutum ya zo yanka me zai ce bismillah zai ce ko ka Allah zai ce bismillah amma a ƙurani cewa yi ku ci da aka ambaci sunan Allah So raka ma'ana ambatan sunan Allah a ce bismillah <coughs> kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma Abu Salama a agonansa da ya taso a gidansa yake cewa ya gulam sammilla kul bi yaminik wa sammilla wa kul bi yaminik wa kul ma yali ya kai wannan yaro ka ambaci sunan Allah ka ci da hannun dama ka ci da abin da yake gabanka ka ci abin da yake gabanka to mai aiki nufi da ya ce masa ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah hmm? haka zalika inda Allah ya ce a sabbi hisma rabbikal a'ala da fasabbi bismi rabbikal azim fasabbi bismi rabbikal azim annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara ya ce ij'aluha fi ruku'ikum sabbi hisma rabbikal a'ala ya ce ij'aluha fi sujudikum ita ta farko fasabbih bismi rabbikal azim yace ku sanya ta a ruku'unku kaga shine ake e koya mana muce subhana rabbiyal azim waccan kuma ta al'ala ce sabbih isma rabbikal a'la yace ku sanya ta a ku shine ku ce subhana rabbiyal a'la saboda ba inda aka ce wajen zikiri a ambaci sunan Allah kadai a ce Allah Allah Allah Allah sai dai ta zabanto jumla mufida magana mai ma'ana yace afdalu dhikr la ilaha illallah wa afdalu wa afdalu du'a alhamdulillah mafi kyan mafi ficin zikiri shine la ilaha illallah kuma yace afdalul kalam arba'u kalimatin wa hunna min alquran subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar to ba a yin wannan eh, eh, to kaga har suka zo kaga inda a ce yanzu dai kaga dai wanda suka fi kowa ta haƙiƙi sai dai to ka gani in suka bincika za a samu cikin sahabbai babu na cikin sahabbai babu arifina don ba za ka samu daga cikin sahabbai an ruwaito yana zikirin Allah Allah Allah ba wanka wanda nake gaya muku wannan ne mabudin zamiyar da ake yi wajen wannan tarbiyyar da ake yi domin sanin haƙiƙa saboda ka sai tahayyulat su zo hmm, shaidan ya shigo ya kaka gida a zuciyar mutum a ce abinda kake gani fuskar da kake gani kana ganin fuskar shehinka sai a ce wannan fuskar shehin da kake gani har ita ce Allah saboda haka har shi ma sai ya kai ya zuwa ga cewa ai shi ma shi ne Allah saboda asalin abun an sa ka kana tafaɗan abin da yake shaidan ne zai zo ya kaka gida a cikin zuciyarka kuma shi ne wannan zai sanya su ka ji a cikin zikirin ma bayan hu hu hu an kashi an koma ya zuwa gani shi da numfarfashi an fasu hmm. wanda yake ba kalma bace nishi ba kalma bace yanzu in kai nishi a cikin sallah a ce sallah ka kai eh ba karanta komai ba a in kai nishi a cikin sallah yanzu an ce idan ka ƙara harafi a cikin sallah za ka yi sujada inda gangan ne sallah ka taɓa ciko. to amma idan nishi ne kai fa za ka yi sujada ba abi eh, saboda ba magana kai ba nishi ba magana ba ce hmm? to amma haka duk aka zo bayan ma wannan ma kai hadda hadda shushuta a ce kuma wai duk wannan duk ambaton Allah ne to duk shine kaga wannan ahsan wa ma qadarullaha haqqa qadri basu girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba a ce irin waɗannan kana nufin wai wannan Allah ne wannan ba a girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba na'am to shine Allah ya ce thumma dharhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kyale su suna kai komo a cikin wato babinin su wannan tahdidi ne da ban tsoro na'am wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man awlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون نعم سنة الله يتي وهذا wannan wawo din afafi ce akan qulilla ce ne musu Allah kuma ce ne musu wannan littafin wannan alqur'anin wa hada ishara zuwa ga alqur'ani shi wannan alqur'anin kitabun littafi ne na Allah kamar yadda Allah yake cewa ulaiyakal ladina atainahumul kitaba wal hukma wannan mun da wayannan ne wanda muka ba su littafi to wannan ma littafi ne daga cikin jerin gwanon wayannan littafai anzalahu mun saukar mun saukar da shi mubarakun mai tarin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi musaddiqul ladhi bayna yadayhi me isa matuka wajen gaskata abinda wajen gaskata abinda yake gabansa na daga littattafan Allah wali tunzira ummal qura kuma domin kai gargadi ga uwar uwar burani ita ce birnin makka wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita walladina yu'minuna bil akhirati su ko waɗanda suke waɗanda ko suke ba da gaskiya da ranar lahira to su ba su ba gargaɗi za ka yi musu da shi ba su bishara za ka yi musu yu'minu na bihi su kam suna imani da alkur'ani ba sa zamantowa cikin wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su masu kiyayewa ne akan sallar su aka keɓance ta da ambato domin ita ce alamar ibadar mummine da suka sifanta da ita a wannan zamanin don ba sa wata ibada wadda Allah ya umarni da ita wadda ta keɓance su daga mushrikai sai sallah domin in hajji ne mushirikai ma suna hajji a lokacin a farkon musulunci a farkon zuwan musulunci kafin ma umarni da ai hajji yanzu a nan ayar Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mutane kamar yadda ya ba da ansa cewa Allah ne ya saukar da littafin da Allah ya saukar da Musa ya zo da shi to kuma ya gaya mutane cewa wannan alkur'anin littafi ne na Allah to kun ga nan an ambaci sifofi na alkur'ani sifa ta farko cewa shi littafi ne ma'ana kamar yadda jinsin littattafan da Allah ya saukar kamar attaura da injila da zabura da suhufu ibrahima to shi ma wannan alkur'ani yana cikin waɗannan littattafa saboda haka wannan ya nuna kuma kan cewar ma'abutansa wanda suke imani da shi su ma ahalul kitab ne yanzu su ba ummiyina bane kamar yadda da suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabilu ana ce musu yanzu su musulmi ba goyin bane kamar yanda yahudawa suke kiransu yanzu su ma sun zamanto ahalul kitab kuma abin da ya bama a ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin addini musulunci kenan cikin shekara 23 daga al'umma da take a ƙasan ƙasan al'ummomi wajen jahilci da jahiliya ta duhun kai da bakar jahiliya sai ga cikin shekara 23 sun zamanto su ne manyan malamai da suke assasa ba wai kawai ma suke mutane suke suke zuwa suke koyar da mutane ba ko suke kafa makarantu suke kafa biranen ilimi garuruwan ilimi suke kafawa saboda haka wannan ita ce babbar ayar kan cewa yanzu sun zamanto ahalin kitab saboda da aka ba su kitab ne littafi ne ilimi ne na biyu an anzalnahu saukarwar Allah ce ba shaidanu ne suka saukar da shi ba ba bokaye bane ba waka bane saukarwa ne daga Allah kamar yadda aka saukar ma da annabi Musa ya ji a taura aka bashi ita a rubuce kuma ya ji zancen Allah to haka ma wannan saukar da shi Allah yi. kuma ba abu ne zai istibahi ba saboda abinda Allah ya saukar ba zai rikice da abinda aljani yake fada ba domin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma eh, tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum an sam'i ma'azulun. alqur'ani ba shaydanu ne suka saukar da shi ba wa ma yanbaghi lahum bi cancance su ba ai kana jin abin da aljanu suke saukarwa kuna jin magana bokaye aiko kuna jin abin da idan wanda ya hau ɗan galadima kuna jin irin abin da yake faɗa ko ba kwa jin irin abin da wanda ya hau ɗan galadima yake yi ko wanda ya hau ya sunan wanda suke yan bori dai masu hawa iri-iri ko na kada ko ɗan barhama idan suka hau shi kuna jin irin abin da yake faɗa to yanzu wannan alkur'ani ya cancanta da wannan wa ma bai bi cancanci shaytanu ba wa ma yastati'un ba ma za su iya ba innahum an sam'i la ma'zulun su an nisantar da su daga sauraro ma wa anna kunna na minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada da mun kasance muna da wuraren zama a cikin sama domin mu saurara mu ji abin da yake saukowa daga sama su ji gaskiya ɗaya su zo su haɗa ta da ƙarya ɗari su gaya ma bokayensu to faman yastami il'ana duk wanda ya je ya ce zai saurara yanzu ya ji lahu shihaban rasada to zai samu wato garwashin wuta yana sa zai jefe shi wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am da bihim rabbuhum rashada to ba mu sani ba sharri ne ake so ma mutane na bayan ƙasa ko ko ubangijinsu yana neman alkhairi shiriya ne a gare su haji abinda shedanun suke faɗa saboda haka ba zai yiwu ba a ce shaidanu ne suka saukar da shi ko ba zai yiwu a ce waka ba ce shi yasa hatta kafiran ma walid ibn musa eh, walid ibn al-mughira yace na fi ku sanin waka na san waka aljanu na san wakan mutane kun san aljanu ma suna da zubin su mutane ma suna da zubin su yawanci shaidanu yawanci mawaka suna da aljani daya shi yasa zaka ga idan mutum zai yi wakar sai ga wanda yake na aljanin nasa sai ga ya karasa masa sai ga ya karasa masa saboda shaidanin nasu ɗaya ne kamar bari zan ba zan amma zan faɗi wannan saboda haka inzal ne saukarwa ce daga Allah sifa ta biyu kenan hada kitabun anzal na uku mubarakun mai tarin albarka albarka ana cewa mubarakun mai albarka ma'ana duk wanda yake da alaka da shi duk wanda yake da alaka da shi wato sifa ta zamanto masa sifar albarka sifarsa albarka ce ko kuma mubarakun fihi mai albarka ne a cikinsa ma'ana duk abinda yake da a kusa da shi ko ko a lokacin da yake yana da albarka ko mubarakun alaihi albarka ta tabbata a cikinsa ko mubarakun lahu ko albarka saboda shi dukkanin wannan ta hada a cikin mubarakun to alkur'ani lafazinsa mai albarka ne kowane lafazinsa mai albarka ne shi yasa in aka karanta shi akan mai cuta sai ya tashi yake waraka kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ce ne shi alkur'ani shirya ne da kuma waraka ga waɗanda suke imani yana daga cikin albarkarsa lafazinsa kamar yadda ya zo na hadisan abu sa'idin al-khudri sun je sun sauka a wata ƙabila ta larabawa suka nemi su ba su masauki su ba su abinci suka hana su kwatsam sai kawai a kunama ta harbi shugaban ƙabila suka ce akwai mai tawaida a cikinku sai ya ce eh sai ce to gashi ga abin da ya same shi yana zazzaɓi. ya ta rawar ɗari zai mutu sai ya karanta masa fatiha shi kenan ya warke ya ce to ku ba mu lada suka ba su awaki arba'in ladansu na wannan suka je suka ce to ba ma ci ba sai mun gaya ma annabu sallallahu alaihi wasallam da suka je suka gaya ma annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya waye baka labari cewa ita fatiha ta waida ce ce to ku raba ni ma ku sa rabona a ciki to wannan albarkar alqur'ani kenan to ballantana kuma duk wani abu nasa albarka ne karatunsa albarka ne tajwidinsa albarka ne tafsirinsa albarka ne aiki da shi albarka ne tabliginsa albarka ne koyar da shi albarka ne abu abdurrahman sulami da ya faɗi hadisin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi kowa alkhairi shine wanda ya koyi alqur'ani ya koyar da shi ya ce ba abin da ya zaunar da ni a ƙarƙashin wannan al'amudin shekara talatin illa wannan hadis shekara talatin yana zaune a ƙarƙashin al'amudi yana karantar da ba baya karɓan ko kubu ko kudin laraba baya karɓa saboda wannan hadisin to albarka Alƙur'ani kenan arrazi yake cewa fahruddinin razi ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa ƙajjarar sunnatullahi ta'ala sunnar Allah al'adar Allah ta riga ta gabata ta gudana bi annal bahitha an hadal kitab cewa mai bincike na ilimi akan ilimin da ke cikin wannan alkur'ani almutamassika bihi mai ruko da shi yahsulu lahu izzud dunya wa sa'adatul akhirah buwaya a duniya zata tabbata a gare shi da arziki a lahira wa anna qad naqaltu anwa'an min al-ulum ulum ni kuma na ruwaito nau'i daban-daban na ilimi an wal aqliya ilimi na naqli na riwaya da kuma na wato bincike na hankali na tunani falam yahsul li bisababi shay'in min al-ulum min anwa'i as-sa'adati fi ad-dunya mithlu ma hasala li bisababi khidmati hadha al-ilm ya'ni at-tafsir yace ban samu wani abu ba sanadiyar hidima ga wani abu na ilimi ga sauran ilmai da ne irin abin da na samu sanadiyar hidima ga ilimin tafsirin alkur'ani al'alusi kuma yake cewa sunar Allah ta gabata da kan cewa duk wanda ya shagaltu da alkur'ani Allah zai ba shi izza a duniya da lahira ya ce to nayi na ga izzar duniya kuma ina fata zan ta lahira saboda haka alkur'ani mai tarin albarka ne mubarakun haka Allah ya sifanta shi wannan ya ishi a wuri hudu Allah ya sifanta alkur'ani da mubaraku a nan surar wuri biyu yanzu a nan da kuma a can karshen surar wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu kula la'allakum turhamu da kuma wa hadha dhikrun mubarakun anzalna da kuma kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati duk haka ya sifanta shi da mubarakun mubarakun to kuma yace musaddiqul shi shine sifa ta hudu mai gaskatawa ga abin da yake gabaninsa ibn ashur ya ce alkur'ani yana gaskata abin da yake gabaninsa na daga littattafan allah ta fuska biyu fuskar farko cewar a cikin alkur'ani yana gaskata su da cewa ai sun ce annabin ƙarshen zamani zai zo wanda zai bi sauran annabawa to kuma gashi annabin ya zo kuma ya zo da alkur'ani saboda haka alkur'ani ya gaskata su ko bai gaskata ba ko ba haka ba dillafan da suka gabata na annabawa sun ce annabi zai zo a ƙarshen zamani kaga da annabin bai zo ba kaga shi kenan sai a ce to gashi ma yau abinda ma an gaya mana annabi zai zo kuma shiru muke ji amma sai ga annabin ya zo kamar yadda tafan suka ce saboda haka alkur'ani ya gaskata su ko bai gaskata su ba ya nuna cewa abinda suka faɗa gaskiya ne abu na biyu kuma cewar alkur'ani yana gaskata annabawan da suka gabata kuma yana gaskata cewar abin da suka zo da shi wato haske ne sannan kuma abin da suka zo da shi na hukunce-hukunce alkur'ani ya zo da shi sai dai alkur'ani ya zo da waɗansu hukunce-hukunce saɓanin hukunce-hukuncen da suke cikin waɗancan littattafai to wannan bai nuna kan cewa alkur'ani bai gaskata su ba domin wa'annan hukunce-hukunce da alkur'ani ya zo da su saɓanin na waɗancan abubuwa ne wanda suka ratayi da maslaha cewa maslahar hukuncin wannan zamanin ta saba da maslahar hukuncin wancan zamanin sauraka sai Allah ya zo sai alkur'ani ya zo da hukunci daban da na wa'ancan sannan ta fuska biyu kan cewa yawan yawan abin da za ka gani alkur'ani ya zo da shi saɓanin abin da ke cikin tafan da suka gabata abin da ke cikin alkur'ani taisiri ne sauƙaƙawa ne yanzu kaga da a cikin littafinsu daga cikin in ka ɗauki kawai hukunce-hukuncen haila a cikin attaura in ka je wataran a cikin google na duba na ga babi guda akan hukunce-hukuncen haila a cikin attaura in kana jin hukunce-hukuncen za ka san hakika suna cikin kukuru macin da suke haila farko za ta zauna a cikin ɗaki ne ɗakin daban yake a cikin gida keɓance yake ba za ta shiga wajen mutane ba ba za ta yi musu abinci ba ba za ta taba abincinsu ba kuma ba wanda zai taba ta ba wanda zai kusance ta har sai ta gama wannan hailar ta kuma tufar da ta sanya a haila ba ta sake sanya ta ba in tana cikin tsarki sai dai ta sanya ta lokacin haila to alkur'ani sai ya zo ya cewa fa'atazilun nisa'a fil mahir ku kaurace ma mata a wajen saduwa da su lokacin almahir a wajen saduwa da su abinda kawai ba za ku ba shi ne ba za ku sadu da su ba isna umar kulla shi illan nika komai ku yi banda saduwa so da ka sallallahu alaihi wasallam matasa tana haila tana kwance suna kwance tare a cikin mayafi guda haka za su kwanta ba ma a ce a kore ta zuwa wani ɗakin ba to shi ne wannan irin yadda abubuwan da alkur'ani ya zo da shi saɓanin na wa'ancan littattafan sai ga abin da alkur'ani ya zo da shi sauƙaƙawa ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ya bawo anhum israhum wal aghlal latika na alayhi yana saraifar musu da nauye-nauyensu da kuma ƙuƙumi wanda da ya kasance a kansu saboda haka alkur'ani mai gaskata abin da yake gabaninsa ne sannan sifa ta biyar da yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yi gargaɗi da alƙur'ani wato ne shine da ake gargaɗi da shi babu wa'azi irin alƙur'ani wa'azin nan ummul qura ga uwar garuruwa an kira makka ummul qura dan ita ce asalin garuruwa larabawa da kafin makka ba su makka ita ce gari na farko na larabawa da larabawa sai dai su zauna a cikin haima sannan su tashi kamar yadda bararo suke yi ba su da gari kasan bararo ba su da gari to da haka larabawa suke makka shi ne gari na farko da larabawa su ka kama shi sa ake ce mata ummul kur'a uwar birane dan ne gari da farko da aka assasa wama haulaha abinda kewaye da yake kewaye da makka kuma su ne kabilun da suke kewaye da ita kamar huza'a da banu sa'ad ibn Bakar da thaqif da suke ta'if da banu kinana da hawazin wanda suke duk kewaye da makka don kai wa'azi ga mutanen maka wa ma haula haɗa wanda suke waye da su kai wa'azi da alkur'ani da su wannan ba waya nuna su ne kaɗai ake wa'azi da su ga alkur'ani mai tunda a farkon sura Allah ce unzira kun bihi wa man balag ne muku gargaɗi da alkur'ani da kuma duk wanda alkur'ani ya isar ma amma an himmatu da waɗannan saboda su ne waɗanda Allah ya zaɓa su zamanto farkon waɗanda za a fuskance su da kira na alkur'ani kuma saboda su ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika shi alkur'ani daukaka ne gare ka da kuma ga mutanenka dan Allah ya daukaka larabawa ne shi yasa aka sanya su sune farkon wanda za a yi musu gargadi da sakon alkur'ani ba amma ba wai dan cewa su ne kadai alkur'ani yi umarnin da ai musu gargadi ba to sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yabi mu'minai waɗanda suke imani da shi sai ya sifanta su da sifa wadda ta keɓance su wanda a wurare da dama Allah ya kan sifanta su da ita mun yi tambihi akan wannan a farkon surar nan wallazina yu'minuna bil akhirah waɗanda waɗannan waɗanda suke ba da gaskiya da lahira hmm, saboda waɗanda hmm, kafirai ya gabata alkur'ani yana sufanta su da wannan suna na cewa waɗanda ba sa imani da ran lahira wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati nakibu. waɗanda ba sa imani da lahira sun kauce hanya saboda wannan kamar a sifa ce wadda take ta keɓance musulmi daga mushrikai saboda su mushrikai ɗaya daga cikin alamomin su shine rashin yadda da lahira shi yasa suke su yadda suke so duk wanda bai yadda da lahira ba to ba zai bai yadda da lahira ba to ba zai sanya ma kansa wani hajizi da zai hana shi saban Allah ba saboda yana ganin rayuwa sharholiya ce to Allah sai ya sifanta su kuma muminai da aka sun wanne waɗanda suke imani da ranar lahira su kam yu'minuna bihi suna imani da Alƙur'ani. to a cikin wannan akwai ta'aridi ga yahudawa in ba ku imani da in ba imani da alkur'ani ba to lalle ba ku imanin ku da lahira ƙarya ne wallabina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi waɗanda suke imani da lahira su kam suna imani da shi in dai imanin mutum da lahira gaskiya ce to zai yadda da alkur'ani saboda haka yahudu in dai imaninku da Allah gaskiya ne to ku imani da alkur'ani in ku ba ku ba to ba ku imani da lahira imani na gaskiya ba Shi ne wannan ta'arid ne ga yahuda sannan kuma wahum ala salatihim yuhafizun sannan kuma su masu kiyayewa ne ga sallarsu an keɓance ta saboda ita ce imaduddin ita ce ginshiƙen addini kuma ita ce wadda duk wanda ya kiyaye ta to ya cika addininsa wanda kuma ya tozarta ta to ya zai fi tozarta komai a komai ma zai tozarta shi an kuma ambace ta da an kuma keɓance ta da ambato saboda ita ce ibadar da wato Allah ta'ala ya umarni da ita a makka kuma wadda take ta zamanto ita ce sifar muminai muminai masallata ne shi yasa ma za ka ga anan kowanda ba musulmi ba in za a ce mutum ya musulunta sai a ce ai wane ya fara sallah don ita ce babbar alamar musulunci sallah babbar alamar musulunci kuma a wato a cikin dukkan nau'in masu bin addini babu kamar musulmi da ibadar da suke yi kagare su musulmi in za su yi sallah ba sa sanya hoto a gabansu ba sa sanya wata alama a gabansu ba sa sanya wani sassaƙa ko wani gunki a gabansu ba sai sun je masallaci za su yi ba ko a ina za su kamar yadda za su yi a masallaci za su yi a bakin titi za su yi a daji za su yi a cikin ɗaki saboda haka ta nuna ita ce ibadar da take nuna hakikatan wanda yake ya san wanda yake bauta ma yana nan duk inda yake kuma ya san cewar wanda yake bauta ma ba wata sura bace da ya sassaka da kansa wato ubangiji ne mahalicci da sanin ke cikin zuciya saboda haka shi kansa wannan ya nuna kan cewa musulmi ma'abuta ilimi ne ma'abuta sani ne ba ma'abuta wato wanda ake yaudara su bane ba ma'abuta waɗanda suke ‘yan canfi bane ko kuma yi masu yin abubuwa wanda yake hankali bai shaida a kansa ta yaza aiki sassaka abu sannan ka zo ka ne masa sujada ko kuma ta ya za a kaje kai cross ka gyara shi ka so ka ne masa sujada bayan ka san wai ka cewa cross din nan inda inda a anan ne ubangiji ya mutu akai hmm? saboda haka kake girmama shi kake in za ka yi addu'a sai ka rike shi kana ganin shi ne yake da wani iko musulmi ku su suke ganin iko na Allah ne shi ko Allah yi yake yi ba ganinsa kake ba amma ka san ƙudurarsa ka san jinsa da ganinsa kuma ka san yana kusa da kai fiye da yadda kake kusa da kanka to wannan ita ce ita sallah tana mayyaze tana keɓance musulmi da abubuwa da dama wanda waɗanda suke mutane da dama waɗanda suke ba musulmi ba abinda yake yana ɗaya daga cikin waɗansu abinda yake ba su sha'awa suke musulunta sallar musulmi kamar yadda wani bawan Allah yake gaya mu sun je wani masallaci a hong kong sai suka ga 'yan yawon shakatawa 'yan yawon bude ido sun shigo masallacin suna daukan hoto to sai wani dan japan ya shigo sai yake tambayar wani musulmi dan najeriya ne ya ce menene wannan mu mun ga ginin yana da kyau suka ce amma ku ne wannan a wajen kwace wannan sunansa masallaci ya ce me masallaci kamar church kenan ya ce to a'a mu ba church muke da shi ba mu muna kiran wajenmu masallaci yace to me kuke yi suka ce bautar Allah yace to ina yake suka ce a'a ai mu muna jin sa ilimin muna jin cewa yana sanar da mu ko ina yana sanar da mu ko ina yana tare da mu a ko ina muke suka ce a to ba ku da surarsa kamar yadda ‘yan buda kake da surar buda da ‘yan hindu da sauransu ku ba ku da hotonsa ina yake kace ce a ruwa mu da hotansa to ba ku da wata alama kamar cross ce a ba mu da shi da girgiza kai In ce to ta yaya kuke bauta masa ita yana cikin zuciyar mu ya ce wannan abin naku daban mamaki yana da kyau to irin waɗannan wato shi yasa keɓance ambaton sallah ba ƙaramar ma'ana ba ce a cikin sifanta imanin waɗanda suka yi imani da lahira to a cikin cewa wallazi na yi umminu na bil'afirati yu'minu yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun an keɓance su daga inza cewa su ba gargadi ake musu ba su bishara ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake umartarsa cewa wa bashiril mu'minin kai bishara ka faranta rai ga mu'mini su mu'mini faranta musu rai ake saboda haka masu wa'azi a kula wajen yanda ake ma musulmi wa'azi in za ka yi wa musulmi wa'azi ka yi masa na bishara ne kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru wala firu. ku faranta ma mutane rai kada ku kore su kada ku kori mutane ku yi musu abin da zai sa su ki addinin ko kuma kullum sai zafi sai zafi sai zafi babu dan sanyayawa eh, bashiru wala tunaffiru muminai bishara ake musu Allah maɗaukakin sarki kai mana bishara da aljanna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد masu tambaya wannan ya ce mana Allah ya ƙara imani da lafiya amin ya ce tambaya anan ita ce shin akwai bambanci tsakanin aljanu da rauhanai saboda masu ba da magani suna cewa rauhanai ne suke taimaka musu rauhanai kuma wai musulman aljanu ne malam ne zai ce na waɗansu ana faɗan hakika haka ne a cikin aljanu akwai musulmi akwai kafirai mm, akwai musulmi akwai kafirai akwai mu'minin jin muminin aljanu to amma ba a cewa rauhane wannan masu ta'amuli da su ne suke faɗan haka wannan babin istikdam yin hidima da aljanu babi ne wanda yake mai haɗarin gaske shi yasa kamar yadda na tambaye wani malaminmu ah, malaminmu Sheikh Muhammad muktar da al ya ce wannan babi ne wanda yake malamai sun tsoratar sun yi yi gargadi akan shigarsa saboda su kansu mu'minan ai kamar mu'minan mutane ne akwai mai da'a akwai mai saban Allah kuma mai saban Allah kamar yadda mumini kamar yanda mutum zai zame shi ma muminin aljanni zai iya zamewa dan haka amfani da shi yin amfani da shi wato akwai hadarin cewar zai amfani da shi ta yanda shi kansa zai amfani da kansa akan biyan tasa bukata wanda a ciki mutum zai iya zamewa kuma musamman Allah maɗaukacin sarki ya ambaci amfanin mutane ga aljanu ta babin zargi hmm? wa yau mana shiruhun jami'an ya ma'ashar aljinni ƙadista ƙasartun minal insi wa ƙala auliya uhun minal insi rabba na stamta a ba'aduna bi ba'adin wa balagna ajalanan ladi ajalta lana ƙalan naru masuwa kaga istinta amfanin mutane da aljanu Allah ya bace ta fuskan zargi ne ya ce yayin da waliyan wato waliyan aljanu daga cikin mutane to wanda suka samu haduwa suka hada kai suna taimakekeniya da juna shine waƙala qala awliya'uhum min al-insi zasu ce ma Allah rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya Allah sashin mu ya amfana da sashi wa balagna labi alladhi ajjalta lana kuma mun cimma ajalinmu mun isa mun riski ajalinmu wanda ka iyakance mana Allah ya ce qalan naru mathwaakum Allah zai ce wuta ita ce makomaku to wannan babin ganin cewa an ambaci istimta ta wannan fuska wadda take ta zargi shi sa malamai suka tsananta akan wannan domin baka san lokacin da shi aljanin yayin da yake taimakonka da maganin ko yake taimakonka da wani abu wannan abin da yake yi yayi shi ne bisa a wato yana maka shigo-shigo ba zurfi ne sannan a hankali kuma sai ya zamar da kai saboda shi ma yana da wani waliyi daga cikin shaidanun ba wanda yake za su haɗu su taimaka domin su ɗata ko kuwa yana yi maka ne ta fuskar nasiha da kuma jibin lamari kamar yadda yake aka ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mm. yanzu ka ce to wal mu'minuna wal mu'minatu hadda na aljanu kenan ba'dhum awliya'u ba'd sun zamanto awliya'u ba'd waliyan eh? akwai hadari shi yasa idan ma hakikatan gaskiya ne akwai mu'mine daga cikin aljanu amma masu amfani da su masu amfani da su wannan kofar amfanin yana da haɗari yana da haɗarin gaske don haka da yawanci muka samu malawanmu suna fatawa a kai shi ne hani a kan wannan kuma duk wanda ya hannu ya tsira amma wanda ya buɗe makansa bai san lokacin da za su zamar da shi ba su sanya shi a cikin su je su kai shi su baro saboda haka a kiyaye su don haka kuma waɗansu za ka ga sukan zo su zamar da mutane wanda suke mu'amala da shi shaidan din ne iblis wato wanda suke mu'amala da shi wato kafirin aljani ne amma dan saboda neman amfanin duniya sai su ce a'a wannan ai ba aljanu ba bakin aljani bane wannan rauhani ne wannan rauhani ne shi bokan da yake da aljanin sai ce maka rauhani ne kuma bayan wannan da abin da yake yi din hanya ce watakila wanda ainihin yake mu'amala da shi ba muminin bane kafirin ne to saboda haka wato kada mutum ya shiga wannan hanya kada ko mutum ya mu'amala ya ta'amuli da waɗanda suke yin wannan domin ba shaidanu a makiyan wato zurriyar shaidan makiya ne gaba ni adam a fatattafi fatattakhidunahu wa ta hu auliya a min duni wa kuma lakum adu Allah ya ce mana su makiyan mu ne saboda haka wannan don haka wannan shine abin da zan ci akwai mumine na aljanu to amma istikdam amfani da su neman mu'amala tare da su da amfani da su to wannan kofa ce mai hadari da malamai sun yi gargadi akan mutum kada a shige ta to kada a shige ta kuma ya nuna kan cewa kada a yadda da wanda suke ta'amuli da ita magabata to wajen magabata wajen magabata akwai waɗansu labarai da za ka rinka ji waɗanda a cikin tafan a cikin waɗansu tafai za ka ga kamar cewar waɗansu daga cikin manya-manyan malamai za ka ga irin wannan an ɗan samu kamar wanda aka ce yana zuwa majalisin imamu ahmad daga cikin aljanu yana ɗaliban hadisi ne yana ɗaukan karatun hadisi amma nan ba a ce ya kawo masa magani ba eh, shi dai ilimi yake zuwa ya ɗauka hmm. na'am to sannan wannan malam ya zan yi na kaucewa ruwa. Eh, daga cikin hanyar kaucewa ruwa. na farko ka san illarta kaga shehu usman a cikin littafin sa kitabu ulumil mu'amala na wato sifofi miyagu na zuci da ya wajaba mutum ya tsarkaka daga gare su daga cikin sifofin da ya ambata ya ambaci sifar rowa ya ce to maganinta maganinta na farko ilimi me ilimin shine ka san illarta shine ya faɗi irin aibobin da ke cikin rowa banda hadisai da ayoyi bayan ya faɗa hadisai da da ayoyi da hadisai da suka zo sannan kuma abinda wato rowa take sawa domin za ta sanya mutum har ya hana haƙƙin Allah ita ce illar rowa za ta sanya mutum ya hana haƙƙin Allah kuma za ta sanya masa ƙiyayya a cikin zukatan mutane mutane su jirman tokan cewa ba sa son sa don mutane ba sa son marowaci an wannan banu salima suka zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne shugabanku suka ce wane sai dai yana da rowa akwai rowa tare da shi ya ce to ai babu wani aibi da ya fi rowa ya ce shugabanku shi ne wane ba wannan ba yana ɗabin wani shugaba hmm. to na farko kenan sani bayan wannan kuma sai addu'a ya ɗaya daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam neman tsari daga rowa اللهم إني, أسأل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل, والكسل وأعوذ بك ina neman tsarinka daga wato gazawa raunin hankali da kasala kuma ina neman tsarinka daga raki tsoro da kuma rowa saboda haka domin ita a waɗansu daga cikin sifofi ɗin nan wato a cikin ɗabi'a ne wani yana da su haka Allah ya sanya musu shi saboda haka wanda yake da wannan sai ya yi ƙoƙari da gaske kafin ya maganinta kamar yadda kuma wani shi kuma Allah ya sanya masa sifar kyauta ɗabi'arsa ce saboda haka kyautar tana da sauƙi a gare shi shi har ma ana ji masa tsoro ya zamanta cikin maɓarnata domin yana daga cikin sifar kyautar sai ya tara mutane don saboda kyauta ce mashaya masu ce a sai musu sai ya sai musu saboda tsabar kyauta kaga wanda ya zamanto daga kyauta ta zamanto barna mm. to irin wannan sai mu da mujahada sannan mutum zai maganta to amma kafin mujahadar addu'a to bayan addu'ar kuma sai mujahada yaƙi me yaƙin shine cewar duk abu wanda yake haƙi ne na dole ka tabbatar kayi shi ka fara da wannan in ka ce za ka yi maganin rowa ta kan cewar kai ta sadakar mustahabbi da sauransu ba daga nan ake farawa ba wanda yake da mushkilar rowa farkon abin da zai yi ya zamanto abin da yake wajibi ya yi zakka in ta tabbata a cikin dukiya lallai ka tabbatar cewa kana ba da zakka ka tabbatar kana ciyar da iyalinka ba ka fita ba ka ce zaka ka ba su naira hamsin da ita da 'ya'yanta ga baki daya kai kuma ka je waje a haɗa maka shinkafa da salad da naman kaza da naira dubu su kuma ka ban musu naira hamsin kaga wannan rowa ce ka hana su haƙƙinsu ko kuma a ce ba za ka taɓa mata zani ba tun kayan lefe da kai mata babu sauran zani a ko zanin sallah babu ko zanin sallah inda ake na kayan lefen nan shi kenan to irin wannan wato mutum ya tsaya akan ya bayar da haƙƙin da yake wajibi kada ya rowa da haƙƙi da wajibi mm. to sannan yace idan Allah ya ƙaddara abu zai samu bawa Allah ya riga ya rubuta Allah zai iya canza masa zuwa wani abu kware Allah yana canza shine ai Allah yake cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafe abin da ya so kuma ya tabbatar abinda Allah ya ce ma mala'iku su rubuta sun rubuta suna jiran abin ya zo za a aiwatar sai su ga abin bai tabbata ba saboda Allah ya kaddara masa alal misali cewar ga wannan abin zai same shi amma in ya sada zumunta Allah zai ɗauke wannan ya ce ga iyakar arzikinsa amma in ya sada zumunta za a ƙara masa da zuwa kaza sai ya sada zumuntar mala'iku su sun rubuta ga iya arzikinsa to amma Allah ya rubuta cewa in ya sada zumunta zai yi wannan to da ya sada zumunta sai Allah ya shafe wannan abin da mala'iku suka sanya ya tabbatar da wannan sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace da akwai abin da yake riga kaddara da addu'a ce wato da addu'a da kaddara suna rige da juna addu'a tana riga kaddara ma'ana kafin kaddara ta zo idan addu'a ta zo sai ta kawar da kaddara eh, saboda haka wannan duk suna daga cikin abubuwan da wato mutum zai yi na kyautata zato na kyautata zato ga Allah ko da kayi mafarki aka fassara maka wannan mafarkin cewa wani abu zai same ka to kar ka zauna ka ce wannan abin zai same ni shikenan ka zauna ai shikenan tunda kayan mafarki an nuna maka sai yayi kai ta addu'a ko kaddarawa akai an rubuta wajen mala'iku sun rubuta a cikin littafin ka. in Allah ya so sai ya shafi saboda haka ta yaya kuma wannan zai faru ta nema daga wajen Allah da addu'a to sannan wannan yace ji wani malami a wani gidan talabijin yana cewa wai masu sallah akan kujera ba su da sallah in dai ba a ƙasa suka zauna ba Mai malam zai ce game da haka to a malamai sun sifanta yanda wanda ba zai iya tsayuwa ba zai yi sallah yawanci sun sifanta kan cewa zai zauna ne zaman harbi zai zauna ne zaman harbi amma wannan bai ayyana ba hakikatan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam in yana yin sallah a zaune zama yake yi akan zaman harbe sannan in zai yi ruku'u sai ya tashi tsaye sannan ya ruku'u to amma wanda ya zama to kan cewa ba zai iya ba ba zai iya ruku'un ba a ba zai iya tashi ba zai ne ga baki daya a zaune idan ya yi a zaune da harbe ko a zaune akan kujera in wannan shine abin da zai iya to wannan shine gwargwadon gwargwadon abin da zai yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ma amartukum bihi ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda mutum zai iya shine abinda shine umarnin abinda aka umarce ka kai ka yi gwargwadon ikonka gwargwadon iyawarka to kuma akwai ka'idar da malamai suka faɗa shine almaisur la yasqutu bil ma'sur abinda da yake zaka iya yi mai sauki to baya faduwa saboda abinda da yake mai wahala ma'ana idan zaka iya yin ruku'u in zaka iya yin ruku'u kana daga tsaye ka sunkuya kai ruku'u amma ba za ka iya yin tsayuwa ba to wannan tsayuwa ta faɗi ita ce ma'aso to abinda yake za ka iya ruku'un wanda za ka iya shine mai su ba zai faɗi ba saboda faɗuwar tsayuwa don ka kasa tsayuwa amma za ka iya ruku'u to ruku'un ba zai salwanta ba saboda ka kasa tsayuwa da ka sai ka zauna lokacin tsayuwa amma lokacin ruku'u sai ka tashi kai ruku'u kada kai ruku'u daga daga zaune tunda ka iya ruku'u ko kuma za ka iya zama a alal misali kai ba za ka iya sujada ba saboda an maka aiki a ido an ce kada ka sunkuya ba za ka iya sujada ba ba za ka iya ruku'u ba amma za ka iya zama tsakanin sujada guda biyu to ba za ka yi sallar gabaki ɗaya a tsaye ba sai wajen zama sai ka zauna ka yi addu'a da ke tsakanin sujada sannan kuma ka zauna ka yi tahiya to wajen zaman shi ne a yawanci yanda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi zaman harɗe suke sannan idan mutum zai yi ruku'u a yayi ruku'u yana daga yana daga harbe din idan ba zai iya tashi yayi daga tsaye ba sannan kuma ya sujada in ya zo zama tsakanin sujada da zaman tahiya sai ya irin zaman sallah wanda aka ce shine ya zauna akan kafarsa ko kuma ya zauna ya tankwashe kafarsa ba ya zaman harbe ba domin zai iya yin zama irin zaman sallah to wannan zaman na sallah ba zai faɗi ba ya ce to maimakon wannan zai yi harbe ko kuma wajen da ake zama ya ce ba zai zauna ba saboda yana zaune akan kujera idan zai iya barin kujera ya zama in zauna tsakanin sujada to ya yi wannan zama idan har ba zai iya bane sai akan kujera to shi shikenan wannan zaman kujeran zai zamanto masa shine gwargwadon abin da zai iya wannan ka'ida ita ce take sanya duk wanda yake da rashin bashi da ikon yin rukunnan sallah ga baki daya ya zamanto ya fahimci wannan ka'idar al-maisur la yasqutu bil ma'sur mutun ya duba ya ga abin da zai iya yi abin da zai iya yi na hayar sallah to ba zai faɗi ba saboda abin da ba zai iya yi ba don an ce mutum alal misali yana da ba zai iya sunkuyawa ya yi sujada ba amma zai iya yin ruku'u to ba zai ce ga baki ɗaya sallar zai yi ta a zaune ba ne sai dai ya rinka yin imai bayan zai iya yin ruku'u an fahimta an fahimci wannan ka'idar ko almaisur la yasqutu bil abinda mutum zai iya ba zai faɗi ba saboda abinda ba zai iya ba wato idan a cikin in sallah akwai wanda zaka iya akwai wanda ba zaka iya ba to wanda zaka iya yi sai kayi shi wanda ba zaka iya yi ba shi kuma sai kai gwargwadon iko gwargwadon abin da zaka iya yi wannan ita ce kaida da ya kamata mutane a ɗauka na sannan wani ce don Allah a ji hankalin masu waya a cikin masallaci lokacin karatu suna jan hankalin mutane abin ya zama kamar oh, wata wayewa kamar ya a ba wayewa ba ce kuskure ne wani lokaci a yi uzuri kuskure ne na saboda haka an faɗakar macen da mijinta ya rasu kafin ta tare bayan ɗaura aure shin za ta yi ta kaba macen da mijinta ya rasu kafin ta tare bayan ɗaura aure shin za ta yi masa ta kaba idan an riga an ɗaura aure matarsa ce saboda haka idan ya mutu a za ta yi masa ta kaba? za ta ci gado sai dai sadaki a sadaki fa sai a ba ta rabin sadaki wani ce fatawar ibn mas'ud ba ta ci sadaki gaba ɗaya batun da ba a tare ba sannan ina neman to kafin masu neman addu'a ya ce yana neman addu'a za mu tara su sannan Allah ya ƙara malin lafiya amin tambaya ta ita ce na ji malin ya karanta suratul kautar a sallar isha'i ya karanta suratul ikhlas menene fa'idar yin haka kuma ya tsallake sauran surori eh to da yake ban cika yi ba a kun san akwai akwai sahabin da da kullun in yayi sallah duk abin da ya karanta sai kuma ya karanta kul huwallahu ahad ko kun san hadisin ai a kai shi kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai mu ba mu gane ba in dai zai yi huwallahu yana cewa surar da ya karanta ba ta isa ba sai ya yi huwallahu ahad ko ko huwallahu ahad din ba ta isa ba sai ya hada da waccan surar ko dai ya karanta surar ko kuma ya karanta huwallahu ahad din amma ya je rinka hada mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga adalci sai ce ya kira shi ce me yasa kake haka ya tambaye shi yace sura ce da take ambatan sifar Allah saboda haka ni kuma ina son in karanta ta sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a a sanka gareta ya shigar da kai aljanna sanka gareta da kake da haka ke karanta ta ya shigar da kai aljanna hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna eh. saboda haka idan mutum idan mutum ya babu laifi to amma ni ran da ni ran da nayi ai satin da ya wuce ne ko eh, marwan ne yake wannan tambayar ko wato na a sallar isha kun san a cikin tafanmu na malikiya an ce idan mutum zai yi sallar isha ya yi surori waɗanda suke tsaka-tsakan wajen tsawo su ne daga abasa zuwa alam na shara su ake so mutum ya karanta a cikin sallar isha amma daga alam na shara zuwa ƙasa daga abasa kai zuwa wadduha daga alam na shara zuwa ƙasa su su ne kisaru suwar da ake karanta a sallan magarba da sallan la'asar to na gana karanta ina a tsayina to kan malaman ya ce to kaga irin limaman zamani sun ba sa bin ma ka'idar <laughs> littafai sai na tuno da wannan kai to kai a ai haka bar na kara da wata sura kuma yawanci saboda ranar an yi karatu an yi tambayoyi da yawa a jiki da jini na gaji Eh, saboda haka kuma a tsawaita karatu daidai gwargwado sai na karanta inna a tsaina ya ce to za a ce yau liman kuma yawa ya karanta mana inna a tsaina a sallar isha ba sallar magariba ba to sai na kara da kulhuwallahu ahad ga kuma wannan falala da ta zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan akwai yan uwa wannan yana neman addu'a Allah ya taimake shi akan wasu al'amura ya ba mu nasara da dukkan sauran masu bukata amin sannan wannan kuma ya ce a taimaka a taya mu addu'a a kan barayi da suke damunmu da sata a gidanmu Allah ya tona musu asiri da gaggawa masu shiryuwa ne Allah ya shirye su a shekaran nan sun mana sata ta kusan miliyan ɗaya don Allah a taimaka mana sun matsa mana sosai da sosai na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare ku ya kare musulmi baki ɗaya Allah ya tsare mu da sharrin maɓarnata Allah ya mayar da sharrinsu a kansu Allah ya kare mu ya kare gidajenmu da iyalanmu da 'ya'yanmu da dukiyoyinmu daga sharrin maɓarnata a maɓarnatan da suke neman mu da sharri wanda suka shigo garin mu da kuma wanda ma suke cikin garin Allah ya mana maganin su da masu sata yara da masu jefa bama-bamai da masu kawo barazanar tashin hankali a gida a wuraren ibada da kasuwanni da makarantu da Allah maɗaukakin sarki kai muke roƙo da kai mana maganin su Allah ka kame hannayensu daga gare mu Allah ka tona asirin su Allah ya Amin.